أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الداعي إلى ذلك الموفق من شاء بصوابه أنعم به رجال كتابه يشتمل على محكم ومتشابه فأما الذين في قلوبهم زيد فيتبعون متشابه وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به أحمده على الهدى وتيسير أسبابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس عملا في ذهابه وإيابه صلى الله عليه وعلى أصحابه الذين أعز الله بهم الدين واستقام الدنيا به وعلى آله ومن كان أولى به وسلم تسليما وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode wa allah madaukakin sarki wadda cikin ni'amansa ya sanya mu rayayyu wannan yammaci mai albarka ci gaba cikin karatun littafin alkur'ani mai girma da fatan allah madaukakin sarki ya mana jagora mun fara suratu alhadi za mu tashi haya na hudu fadin allah madaukakin sarki هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفسي ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يوحد الليل في النهار عليهم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم

الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تؤمنوا

وكلا وعد الله والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا أما رضك كتلكيته هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام شيء أما شيء والليالي يعني سميلك شيء أسجنك على شدة ثم استوى على العرش فأنه يدي بيت أثر العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها ya san abin da yake haurawa zuwa sana'a cikin yake fitowa daga yake shigo cikin kasa wama ya min da abin da ke fito daga cikin kasa wama yanzilu min as-sama'i wama ya'ruju fiha ya san abin da ke saukowa daga sama da abin da ke aurowa zuwa sama ne wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da su duk inda kuke wallahu bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki mai ganin dukkan abin da suke aikatawa ne mai muyassar yake والذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام shine wanda ya rufi sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu a cikin كوانا shida ثم استوى أي على وارتفع سن يدي بيتا معناه يا أوكفا ثم ينا سما على عرشه أكن على عرشه فوق جميع خلقه استواء يليق بجلاله ينا لن سمد على تنسى ديديتوا wanda ya dace da girmansa يعلم ما يدخل في الأرض من حد ومطر وغيرها ya san abin da ke shigowa cikin kasa na kwayoyi da kuma ruwa wadda ke saukowa kanta ya shiga cikinta wa gairu zalik da makamantansa wa ma ya minha min nabatin wa zar'in wa simarin da abin da ke fitowa daga kasa ɗin na tsire da kuma shuki da amfanin gonan wanda ke fitowa daga cikin ƙasa wama yanzilu min as-sama'i min matarin wa ghayriha da da ke saukowa daga sama na ruwan sama da wasunsu wama ya'ruju fiha min al-mala'ikati wal a'mal da da ke aurowa zuwa ga sama na mala'iku da kuma ayyukan bayan Allah kan kasa وهو سبحانه معكم يعلم بعلمه أينما كنتم Allah maɗaukacin sarki yana nan tare da ku da iliminsa duk inda kuke. Wallahu basirun bi amalikum Allah yana ganin aikin da kuke aikatawa. Wallahu basirun bi amalikum allati ta'malun ta'malunaha Allah yana ganin ayyukan da kuke aikatawa wasan jaji kuma alaiha kuma zai sakanta muku a kanta Allah maɗaukacin sarki bayan ya jera nau'o'i daban-daban na dalilai wanda yake nuna kaɗaituwarsa a cikin mulkinsa da kuma ikonsa da halittansa da yake huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh shine wanda ya halici sammai da kasai sai ya yi su wato a cikin kwana shida daban-daban ثم استوى على عرشه فارتفع عليه sannan ya daidaita a kan al'arashinsa yana kansa al'ayyam sittati ayyam wanda aka ce a nan kalman al'ayyam jam'i ne na yau kuma alyau a harshen larabci ma'ana lokaci idan aka ce al'yawun ana nufin lokaci wanda babu kayyadewa so a nan zai nufin cewa fi sittati awqatin la ya'lamu miqdariha illa Allah ya liki sammai da kasai a cikin lokuta guda shida wanda babu wanda ya san gwargwadonsa sai Allah madaukakin sarki kawai kuma an ce hiya min ayyamin duniya suka ce ayyam wanda aka faɗi a nan ana nufin ranaku irin na duniya wanda yake kamar awa 24 kenan kuma kalmar istiwa a larabci yutlaku ala istiqra shine tabbat mutum ya tabbata akan abu sai ya ce istawa alai kamar yadda yake cikin fadin Allah madaukakin sarki wanda yake wastawat ala jundi ana magana kan jirgin ruwa annabi ne cewa ya je ya tabbata a kan wannan dutse kamar yadda ake magana idan aka ce istawa bi ma'ana al-qasr shine mutum ya nufi abu ya nufi abu kamar yadda ya zo a cikin fadin Allah madaukakin sarki wanda ya ce sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhan sannan ya nufi sama wannan lokacin ita sama ɗin tana nan a ayaki amma al'arashi al'arashin Allah babu wani mutum wanda ya san shi sai da suna kawai amma hakikaninta yaya take fala ya alamuwa illa Allah ta'ala babu wanda ya san yaya take sai Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani Allah ya ambaci al'arashi a ayoyi 21 cikin alkur'ani kamar yadda ya ambaci istiwa shi daidaituwansa a kan al'arashi a cikin ayoyi guda bakwai ita al'arashin da kanta an ambace ta cikin alkur'ani sau 21 daidaituwan allah madaukakin sarki a kan al'arashin ya ambace ta so bakwai a cikin alkur'ani to ma'anar ayar nan huwa subhanahu allazi aujada wa abda'a samawati wal ard shine ubangiji madaukakin sarki wanda ya samar kuma ya fari alitta ba ta yin wani alitta irin ta ba babu wani alitta kamar sama wanda ya gabaci wannan babu wani halitta kamar kasa wanda ya gabaci wannan Allah ya yi ta fi sittati al-awqa a cikin lokuta guda shida Allahu a'lamu bi miqdariha Allah shine ya san gwargwadonta da zai yi ka ce ranakun da ake nufi ana nufin ranakun awowi guda goma ishirin da hudu gani babu Allah ne san gwargwadonta yayin da ma rana ɗaya a wurin Allah kwatan kwafi shekara nawa shekara dari biyar a wasu alfa alfasana shekara biyu. so kuma abin da ya tabbata shi ne. Allah zai iya halice ta a lahba a cifsewar ido ya zama ɗin ya nici kasa da zai gagari Allah ba sai dai wannan adadi domin Allah maɗaukacin sarki ya karantar da bayansa ne wajen ta'alli yin abu a cikin ankali wata sabbut fil umur da kuma tabbaci akan al'amura sa'an nan Allah maɗaukacin sarki istawa alal arsh sai ya daidaita a kan al'arshi istiwa'an Yaliku bihi subhanahu wa ta'ala daidaituwa wadda ya dace da Allah maɗaukacin sarki wa ala nahwi yuriduhu kuma kamar yadda Allah maɗaukacin sarki so shi mimma la mu bihi illa hu irin daidaituwa wanda babu wanda ya san yaya take sai Allah shi da kansa bila kai ba tare da bayinsa suna tambaya yaya ya daidaita wala tamthil ba tare da bayinsa suna kwantata daidaituwar Allah kamar na bayinsa ba wala tashbi, ko kuwa su yi ah, su dinga kamanceniya da halittarsa wannan shine ra'ayin magabata shi kuwa shi ne ya fi wajen rigakafi imam malik allah masa yadda ya ce alkaifu gairu ma'qul yaya ba wanda ya canza ba wanda zai iya ma ya yi tunani yadda allah ya daidaita wal istiwa gairu majnun kuma daidaituwar ba abin da aka jahilta ba ne kowa ya san ka idan aka ce daidaituwa kowa ya sani wal imanu bihi wajib yin imani da ita wajibi ne والسؤال عنه bid'a yin tambaya yaya Allah ya daidaitu a kan al'arashi bid'a ce faɗinsa fi sittati ayyam a nan ba bayyana dalla dalla a cikin waɗannan ranaku shida ko lokuta guda shida nan yaya me aka halitta me aka halitta me aka halitta bayan wannan kamar yadda ya zo a cikin wata sura cikin suratul fusilat Allah madaukakin sarki ya ce قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين shin ku za ku kafurta ne da ubangiji wanda ya halicci kasai a cikin kwana biyu wata jaluna lahu andada sannan kuna sanya masa kishiya dalika rabbul alamin wannan shine ubangijin talikai wa ja'ala fiha rawasiya da ya halicci a cikin kwana biyu sannan ya sanya duwatsu a kanta wa baraka fiha ya sanya albarkoki a cikinta wa qaddara fiha aqwataha sannan ya kaddara cikinta wato abu abinci amfani daban-daban a cikinta fi arba'ati ayyam cikon kwana hudu ma'ana fi arba'ati ayyam ba wai waɗannan shi ne a kwana hudu ba kwana biyu tare da na farko ta yake ka kwana hudu na fata mun gane sawa an lissa'ili daidai ga duk wanda yake so ya yi tambaya yaya aka yi aka halittu sammai da kasai ثم استوى ya zuwa sama wa ruwa da kwanon sa'an nan ya nufi sama. wa huwa sannan saman nan tana nan abin nan ayaki ne faƙala laha sai ce wa ita sama ɗin walil ard da ita kasar ittiya qaw'an aw karha ku zo kamar yadda nake so ku zamo kuma ko da silas ko kuwa da biyayya ku zo qala ta أتينا قائلين دكان سكتي منذ أبيية فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها سيكون كائسة سماء فزما سما غدا بقي cikin فانا to idan aka hada kwana biyu nan tare da gudun da ya wuce ya zama na kwana shida wa auha fi kulli sama'i amruha sannan yayi wayi wa kowane sama umarninsa me za su dinga yi yaya za su dinga yi duka Allah ya yi zuwa ga sama din so ya halicci kasa a cikin kwana biyu ya sanya su duwatsu manya-manya ya sanya albarkoki a cikin cikinta ya kaddara abincin da za a dinga samu ana ci a cikin cikinta a cikin kwana biyu ya zama kwana hudu sannan ya nufi sama lokacin sama tana nan a abin nan ayaki ya yi umarni cewa sama ta zamo kamar yadda yake so kuma zama sama ta zamo ya hukunta ta sama guda bakwai a cikin kwana biyu sai zama kwana shida wannan shi ne tafsiri yadda aka yi aka su sammai da kasai a cikin kwana shida Ya alamu ma yalju fil ard Allah ya sani abin da ke shigowa cikin kasa يلد من الملوج بمعنى الدخول شبوة وما يخرج منها da دكي فتو وادا fitowa daga أي إنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء يدخل في الأرض Allah madaukakin sarki ya san dukkan abin da ke shigowa cikin kasa min khalqihi daga cikin halittunsa wa ma yadkhulu fiha min ma'in nazilin min as-sama da abin da ke shigowa cikin kasar daga ruwan da ake kowa daga sama wa min jawahir wa kunuz qad qawiyat fi batniha da kuma taskoki da kuma abubuwa na ado wanda Allah ya riga ya binne ta a cikinta. ta ومن بذور ومعادن في طياتها da kuma su ƙwayoyi wanda suke fitowa su zama tsire ba tare da wani ne shuke ta ba da kuma ma'adinai wanda ake samu a cikinta duka allah ya binne ta a ciki da kuma matattu wanda ake tona ƙasa a sanya a cikinta allah ya sani fala takfa alaihi khafiyatun min babu abin da ke koyuwa daga wurin Allah madaukakin sarki komai koyewan abu wama ya'ru wama yakhruju minha da abin da ke fitowa daga cikin kasa min min nabat daga cikin abubuwan da aka shuka wa da noman da aka nome wa da kwayoyi wanda aka binne a cikinta wa simar da amfanin itace da sauransu wa kunuzi wa ma'adin wa gairiha ma'adinai da taskoki wanda suke cikin kasa suka shiga cikin kasa babu wanda Allah bai sani ba da makamantansa na alkhairai kamar yadda Allah madaukakin sarki yake wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa a wurin shi ne mabudan gaibi yake ba wanda ya santa sai shi ya alamu ma fil barri wal bahr ya san abin da ke cikin kasa da abin da ke cikin teku wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani ganye wanda zai fadi a kan itace face sai Allah ya santa wala habbatin fi zulumatil ard ko kuwa wata ƙwaya cikin duhun duhun kasa wala rafdin ko kuwa ɗanye ne wala sun bushashe ne illa fi kitabin mubin tuntuni yana nan a cikin nau'in mahsud Allah ya rubuta ta a wurin wa ma yanzilu min as-sama da abin da ke kowa daga sama na ruwa ko su abin nan kankara da tsaka da tsawa da mala'iku wanda suke sokowa da albarkoki daga wurin Allah maɗaukacin sarki zuwa ga mutane kafa duka Allah ya sani wa ma ya arzu fiya da abin da ke aurowa zuwa ga sama na mala'iku bayan saukowarsu su aura da kuma ayyukan bayi wadda ake aurowa zuwa ga Allah maɗaukacin sarki ayyukan salifai? domin Allah maɗaukacin sarki ya ce ilaihi yas'adu kal al-kalimu tayyibu wal 'amalu salih yarfa'u a gare shi ne zantuka masu kyau an ce shine la ilaha illallah a gare shi yake aurowa zuwa ga Allah Wani 'amalu salih da aiki nagari yarfa'u wa na daga ta zuwa sama hakan nan ma addu'o'i wanda ake yi yana wuce zuwa ga sama Allah ya san kowanne ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yurfa wa ilayhi amalu al-layl qabla amali an-nahar wa amalu an-nahar qabla amali al-layl ana ɗaukaka zuwa ga Allah madaukakin sarki ayyukan bayinsa wanda suka yi da dare kafin tafiya. kuma ayyukansu wanda suka yi da safe da rana kafin dare ana haura da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana nan tare da ku duk inda kuke Allah madaukakin sarki muttali'u ala amalikum aina ma kuntum yana ganin ai abin da kuke aikatawa duk inda kuke wa huwa ma ibadihi bi qudratihi wa sultanihi wa ilmihi yana tare da bayinsa da ikonsa da mulkinsa da iliminsa aina ma kanu fil barri wal bahri wal jaw duk inda suke a ban kasa ne ko a cikin teku ne ko a iska ne duka Allah ya sani wallahu bima ta'maluna basir Allah yana kiyayewa yana jin zantukanku ya san sirrinku ya san gana wanda suke kuke yi سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارد بالنهار دي دي كي وعلا منو حسي فرتفا مضبنتي وده أسر تزن شيء كون دي غيّن دي كي أولو ألا دابين دي كي قوي سكين دي دابين دي كي ياو سكين رانا دكا دي كي أولو ألا ba wanda ke koyuwa Allah madaukakin sarki ya zo cikin sunna na sallallahu alaihi wasallam cewa mala'ika jibril lokacin da ya tambaye shi game da kyautatawa yake miki ne al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tara'u fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah kamar kana ganin Allah in ba ka ganin Allah Allah yana nan akan al'arashinsa yana gani abin da kuke yi wani mutum ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce zawidni hikmata aishi biha ka bani jirgin wata hikma wanda zan dinga rayu da ita فقال سأل النبي صلى الله استعي الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك yake ka ji kunyan Allah kamar yadda kake jin kunyan wani mutum na gari cikin iyalanka wadda baya rabu da kai hakan nan za ka ji kunyan Allah a ko'ina cikin da kake ka ji kunyan Allah imam ahmad a koyaushe yakan rera wa'annan baiti guda biyu koyaushe yana cewa إذا ما خلوت الدار يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفى عليه يغيب قوي سينا عليها والنبي yana ce iza ma halautar dahara idan kana nan a koye ke kaɗai ko da shekara ne wani rana fala ta kun halautu karka ce tana nan kai kaɗai walakin kun alayya raqibu sai dai ka ce akwai mai gani na akwai mai gani na mai kula da abin da nake yi yana kiyaye duk abin da nake aikatawa wala tahsabanna Allah yaqulu sa'atan kada ku taba yin tsammani cewa Allah yana gafala ko da dakika ne ko da cikin ido ne Allah yana gafala ga abin da kuke aikatawa wala anna ma yi, alayhi yaghibu kada ku yi tsammani cewa abin da ya koyu a wurin Allah ma koyayye ne babu ba koyayye ba نعم له ملك السماوات والارض له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور نعم له ملك السماوات والارض ناشي لي ملك سميدة كفى والى الله ترجع الامور كما زوى ان دكا الامر فيك كومه mai muyassar ya ce lau mulku samawati wal ard wa ila Allah masiri umurin khala'iqa fil akhirah nashi ne mulkin sammai da kasai kuma ga Allah ne dukkan al'amura za koma alahira, su koma a lahira wasa yujazihim ala a'malihim zai sakanta musu kan abin da suka aikatawa domin Allah maɗaukacin sarki shine mamallakin sammai da ƙasai da abin da ke cikinta shi ke jujjuya al'amuranta hukuncinsa shi ne ake aiwatar a cikinta kuma dukkan al'amura gaba ɗayanta wanda suke ciki a littunsa ne yana hukunci tsakaninsu da hikma kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce wa inna lana lal akhirata wal ula da karshe da farko duk namu ne hannu mu yake ji Allah wa huwa Allah la ilaha illa hu lahu alhamdu fil awwal fil ula wa fil akhirah wa lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un shi ne Allah babu bautawa da gaskiya sai shi dukkan godiya gaba ɗaya nata ne tun a farko ko a ƙarshe kuma hukunci nashi ne kuma al'amura gaba ɗaya gare shi za su koma الليل يولج الليل في النهار النهار في الليل وهو عليم بذات يولج الليل في النهار Allah yana shigar da dare cikin rana wa yulijun nahara fil layl yana shigar da rana cikin dare wa huwa alimun bi dhati sudur ya san abin da zuciya ke kudurtawa ya san abin da zuciya ke fadi mai muyassar yace yudkhilu ma naqasa min sa'atin layli fil nahar yana shigar da abin da ya ragu cikin lokacin dare cikin rana fayazidun nahar sai rana ya yi tsawo wa yudkhilu ma naqasa min sa'atin nahar yana shigar da abin da yayi kasa da lokacin rana fillai sai shigar da shi cikin dare zidun lai sai dare ya yi tsawo shi yasa wani lokaci za mu gan dare yana yin tsawo ko kuwa rana ya yi tsawo wa huwa subhanahu alimun bima fi sudur Allah madaukakin sarki ya san abin da ke cikin zukata zukatan khalqihi bayansa ma'ana Allah yana juya dare da rana wa yuqaddiruhu ma bi hikmati kama sha yana kaddara shi da hikmansa kamar yadda ya so fataratan yutawwilu al-layl wa yaqsurun nahar wani lokaci dare ya yi tsawo rana ya gajarta Wani aks bil aks wani lokacin ranar ne zai gajarta dare ya yayi abin da dare ne zai gajarta ranar yi tsawo wa taratan yatrukuhuma mu'tadilaini wani lokacin kuma zai basu su daidai wa daidai lokacin da damina zai zo zai sanya shi a wurin da yake lokacin zafi zai zo ya sanya shi a lokacin da yake lokacin sanyi ya zo ya sanya shi a lokacin da yake duk wayannan gaba daya Allah shi ne mai jujjuya shi don sa'ida wanda yake cike wa bayansa wa huwa Alimu bi zafi sudur shine ne masanin asirai duk asiri Allah ya san shi wa in daqqat wa khafiya komin kankanta asiri din komin boyewanta Allah madaukakin sarki alimun bi bama'ir sudur ya san abin da ke cikin cikin zuciya wa mafunatiya da abin da ya kwanta a cikinta wa in khafat ko da ya boyu la yaqfa alayhi min dhalika khafiya babu abin da yake koyuwa wa Allah madaukakin sarki fa huwa ya'lamu nawaya khalqihi kama ya'lamu zawahir a'malihim min khairin aw shar ya san aniya sa abinda suka yi niyya cikin zuciyarsu ma ya sani kamar yadda ya san abin da ke bayyane daga cikin ayyukansu sharri ne ko kuwa alkhairi a cikin wannan kwadaitarwa ne gare mu akan mu duba mu yi ta'ammuli cikin alitun Allah madaukakin sarki sa'annan mu gode akan abin da ya sanya mana na nemomi daban-daban wanda ba za mu iya shirga ba sa'annan mu tsarkake shi daga kowane irin na nakasa da abin da bai dace da shi ba kamar shirka ko ɗa ko mata da makamantarsu نعم الذي آمنوا بالله آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا Allah madaukakin sarki ce aminu billahi wa rasuli ku imani da Allah da manzansa wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi ku ciyar cikin abin da Allah madaukakin sarki ya sanya muku kuka zama khalifofi a kanta falladina amanu minkum wattaqaw lahum ajrun kabir wanda suka yi imani cikin ku suka ji tsoron Allah maɗaukacin sarki suna da lada mai girma. Mai muyassar yake aminu billahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku imani da Allah ku imani da manzonsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anfiqu mimma razaqakum Allah min al-mal ku ciyar cikin abin da Allah madaukakin sarki ya muku arzikinsa na dukiya wastakhlafakun fi ya sanya ku alifofi a kanta na amanu minkum ayyuhan nas ya ku mutane duk wanda ya imani cikin ku wa anfaqu min malihim suka ciyar daga cikin dukiyarsu lahum thawabun azim suna da lada mai girma bayan Allah madaukakin sarki ya ambata nau'i daban-daban daga cikin dalilai wanda ke tabbatar da kaɗaituwarsa da kuma iliminsa da kuduransa ya bayyana cewa dukkan abin da suke sammai da kasai yana nan a hannunsa ne a damkarsa ne yana jujjuya shi kamar yadda ya so sai biyo baya da ambatan وصف تكلفة دوكو كيلا الدين سيقارا أممنتي ودوما لإيمان تكتين الذي لو آثاره العلمية العملية في إخبار النفس لله والنوان الإيمان نتنع بتاكيل ودل أيوكا لذاق دين جيه وان ده ألا مضوك سنكرت لي كلا صوته kuma ku yi ikhlasin aiki zuwa gare shi ku bar dukkan alfasha da kuma sabo abin da ya bayyana a cikinta da abin da ya koyi sai ya ce aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah da manzonsa wannan zance zuwa ga mutane ne gaba ɗaya wanda yake nufin cewa har mumanan su ma sun shiga kuma za su shiga ne shigowa na farko sai ya kasance manufa kiransu zuwa ga imani shine su dawwama kan imani domin mai da masan sun zafin imani in ba su imani ba ba za ke musu mummunai ba to sai ya kasance kiran da aka musu su shine su dawwama a kan imani din, kuma su yi riko da karantarwar imani su aiwatar da abin da ya zama wajibabbu a kansu kamar yadda Allah madaukakin sarki ce ya ayyuwan ladina amanu aminu billah ya ku wanda kuka yi imani ku yi imani da Allah me za ka fassara wannan an kira ku da sunan mai imani sannan kuma aka sake umurtanku ku yi imani to yana nufin cewa ku dawwama a kan imani ku imani da Allah da manzonsa wal kitabun ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabun ladhi anzala min qabl ku imani da manzonsa da littafin da aka saukar wa manzon da littattafan da aka saukar kafin kafin shi da aka ma'ana ku dawwama a kan ba da gaskiya da Allah da manzonsa cikin abin da manzon ya zo muku da shi yana karanta muku yana koyo yana nuna muku shirya yana nuna muku ƙasa a nan idan kuka yi za ku samu rayuwa mai kyau a nan duniya ku samu rayuwa mai kyau a lahira kari a kan wannan وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه كسير daga cikin abin da yake tare da ku na dukiya wanda Allah ya baku aronta wannan dukiyar nan nawaye ne na Allah ya baku shi a kan me aro ne za ku biya ta ina za ku biya ku biya shi ta hanyar bin umarninsa ku biya shi ta hanyar hannu daga cikin abin da ya rame ku dukiyar Allah da ke hannunku ku ciyar fa innahu qad kana fi aidi man qablakum thumma sara ilaykum dukiyar nan kafin ku wasu sun mallaki wannan dukiyar sai daga bayan su kuma kuka dukiyar zo hannunku to akan nan ma zai bar ku ya koma hannun wasu wanda muka yi jana'izarsa yau na gobe ba wanda ya sani wa zai yi mu ne ko wasu ko mun sani ba mu sani ba muna nan yau ne shi ya sa muka yi jana'izarsa domin shi na shi ya kare wanda zai yi na gobe Allah kawai shi ya sani domin mutum ya kwanta ma ya waye gari yana cikin matattu za ka yi shi na'iza jiya kuwa shi yake na wasu so a cikin dukiyar nan da allah madaukakin sarki ba ku aro wasu sun riga sun mallaki wannan dukiyar kafin ku kafin ya zo hannunku ku ciyar daga cikin wannan dukiyar wasta'miluhu fi ta'atihi ko amfani da shi wajen bin Allah wa illa hasabakum ala zalika hisaban asira in ba ku yi aka ba Allah zai muku hisabi akan wannan hisabi mai tsanani wallahu darrul labid idh yaqul labid mawakin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ke cewa wa mal wal ahluna illa wada'in wala budda yawman an tarudda alwada'iya yace dukiya ba komai ba ne, iyali ba komai ba ne, sai dai ajiya kawai ajiya ne kawai wala budda man idan ko ajiya ne babu babu makawa wani rana za a mai da abin ajiya so mutum Allah ya bashi ɗa wani rana zai karbe idan ya karbe me zai yi sai ya zagi Allah ya zargi Allah ya ce Allah baya son shi ko kome mutum ya yana cikin arziki yau gobe kuma yana iya ya rasa wannan arzikin me zai ce wa Allah amma a yau da yake da shi ɗin da ya riga ya yi amfani da shi a inda Allah maɗaukacin sarki ya umarce shi da shi ne zai zama ribar gobe wannan akwai faɗaitarwa wajen ciyarwa domin musan cewa shi dukiyar nan baya zama dindindin a hannun mutum domin bai taba zama dindindin a hannun wasu ba mu sani annahu la dawama lahu bal yantaqilu ila ghayrihi babu dawama gare ta idan mutum yana da shi in bai kare yana da rai ba shi kuma zai kare ya bar zai koma hannuwa wa hannun wasu imam muslim ya ruwaito daga mutarrif dan abdullah ibn shafi'i cewa mahaifinsa ya ba shi labari ya ce na tafi wajen mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallam sai na same shi yana karanta alhakumu takatu bayan ya karanta sai yana cewa ibnu adam يقول ابن آدم mali-mali-mali. dan adam zai dinga ce dukiya na dukiya na dukiya na wa hallaka min malika illa ma akal sun kana da wani wani dukiya ne banda wanda ka ci fa ka ci shi ka gama da shi bai rabu ba aw bista fa ko kuwa ka ya shi a riga an yi kobe aw tasaddaqta fa amdai ko kuwa ka yi sadaka da shi ka bayar ka ce da ranka kai ko kuwa ka yi niyyar yin sadaka kuma ka aiwatar a wata riwaya imam muslim ya yi kari cewa wa masu wa zalika fa zahibun wa tarikuhu linnas abinda ba wannan ba mutum zai tafi ya bar wa mutane idan mutum ya mutu wanne ne nashi a cikin dukiyar wanda ya tara shi ne wanda ya ci shi ne wanda ya sa a riga sai wanda kuma ya sadaka bayan wannan babu wani dukiyar shi ya zama na wasu kuma gaskiya ne idan za mu yi tunani mai kyau za'an nan a fa san Allah madaukakin sarki ya kwadaitar akan abin da ya gabata na yin imani da kuma ciyarwa fi sabilillah sai yace kallabina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun azim mun ce ku yi imani mun ce ku ciyar to wanda ya imani cikin ku kuma ya ciyar kamar yadda muka yi umarni yana da lada mai girma ladan mai girma a wurin wa a wurin Allah wanda ya yi wa ya kuma yi domin shi a nan ne zai dan karama na gaskiya zai dan karramawa da kuma sakamako mai yawa wanda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba bai taba faɗa cikin zuciyar mutum ko akwai shi ba sakamakon wannan dukiyar da ya ciyar sai Allah madaukakin sarki ya zargi waɗannan wanda suka bar imani sa'annan suka bar ciyar da dukiyarsu ba tare da wani uzuri ba sai ce wa malakum وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا وقد أخذ ميثاقكم التي وما لكم لا تؤمنون لا تؤمنون بالله والرسول منين يهلاكوا ولأجري كتابتي والذي هلاكوا يم إيمان بألا بمن زلت والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ثم من زلت yana kiran ku zuwa ga ubangiji cewa ku imani ga ubangijinku wa qad akhadha min mithaqakum in kuntum mu'minin kuma Allah tun a farko ya riga ya dauki alkawari a wurinku kowa ya yi alkawari cewa idan kuka zo duniya wane ne za ku rike shi ubangiji kun ce Allah ne wa za ku bauta wa kun ce Allah ne to me hana ku yin imani kuma bauta wa Allah ku cika alkawarin me mu yassar ne ce wa ayyu uzrin lakum fi alla tusaddiqu bi wahdaniyatillah menene uzurin ku wanda ya hana ku ku gaskanta ka aikan Allah madaukakin sarki wa ta'malu bi shar'i kuma ku yi aiki da shari'anka والرسول يدعوكم إلى ذلك kuma manzo yana kiran ku zuwa ga haka wa qad akhadha Allahu mithaqakum ala dhalik kuma Allah madaukakin sarki ya rike alkawari mai karfi a wurin ku akan wannan a lokacin da suke kwayoyi a cikin abin nan bayan kakanku annabi Adam ba ku zama a ba kuna na kwayoyi ne a wurin Allah na riga ya halitte su kwayan da zai zama mutum tun daga lokacin Allah ya dauki wannan alkawari in kuntum mu'minina billahi khaliqukum idan ku masu imani da Allah ne ma'anicin ku menene zai hana ku yin imani din imamu bai ya rinto a cikin littafin da la'ilin nubuwa daga amru ibn shu'aib daga babansa daga kakansa yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya tambi sahabbansa ayyul khalqi a'jaba ilaykum imanan wani wane ne cikin halittar Allah wanda ya fi ban mamaki wajen imani qalu al mala'ika sai suka amsa cewa mala'iku ne sai annabi sa sallallahu alaihi wasallam wa ma lahum la yu'minun wa hum inda rabbihim me zai hana su imani suna tare da Allah a koyaushe su suna nan tare da Allah ne me zai hana su kenan ba su bane sai suka koma suka ce fahim annabiyyu su ne annabawa sai annabi sa sallan yace wa ma lahum la yu'minuna wal ya wal wahyu yanzilu alaihim me zai hana su imani kuma wahayi yana sauko musu kenan ba su bane sai suka ce fa nahnu kenan mun ke mun da mun san imani da kai sai annabi sa sallan yace wa ma lakum la tu'minuna wa ana baina adhhurikum me zai hana ku imani bayan gani nan kuna gani ni na ganin ku sai annabi sa sallah yake inna a'jaba al-khalqi imanan mafi ban mamakin halitta wajen imani la qaumin yakununa ku. wasu mutane ne wanda za su zo a bayan ku yajiduna suqufan za su samu littafi ne fiha kitab a cikinta akwai rubutu yu'minuna bima fiha sai su imani da abin da ke cikin ta me muka samu ba littafin ba amma mun imani da duk abin da ke cikin ta kenan annabi sallallahu alaihi yake mu ne muka fi ban mamaki imani وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين Allah madaukakin sarki ya riki imanin ya riki alkawari a lokacin da kuke cikin bayan kakan annabi Ibrahim kuna nan a cikin kwaya wato kuna nan a kwaya na? Okay. so dalilai a bayyane suke a kan wajibcin yin imani da Allah da manzonsa Allah maɗaukacin sarki ya shifida a duniya abin da zai shiryar da mutum zuwa cewa Allah na nan bayan wannan ya tura manzanni suna kira zuwa ga wannan imani din sun tsaye da hujjoji bayyanannu a kan gaskiyar abin da suke faɗi. menene uzurin mu wanda zai hana mu imani نعم هو الذي هو الذي ينزل على عبده آيات بينات يخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وعلى ملكة تلك هو الذي ينزل على عبده آيات بينات shi Allah shi ke saukarwa bawansa ayoyi bayyanannu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur domin ya fitar da ku daga duhu na jahilci da na kafirci da munafurci da na shirka zuwa ga hasken imani da islasi wa inna Allah bikum la ra'ufur rahim san Allah wanda ke cikin mai tsokayi ne a kanku mai jin sauki ne mai muyassar yake huwa alladhi yunazzilu ala abdihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam آيات مفصلات واضحات من القرآن شين wanda yake saukar. wa bawanta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ayoyi wanda aka yi dalla-dalla da bayanin bayaninsa yana nan a bayyane a cikin alkur'ani liyukhrijakum bidhalika min zulmatil kufr ila nuril iman domin ya fidda da ku daga da wannan ayoyin daga duhun kafirci zuwa ga askin imani إن الله بكم في إخراجكم من الظلمات إلى النور لا يرحمكم رحمة واسعة في عاجلكم وآجلكم ألا منوك كنسرتي وجل ستد قود جدور زواج أسكي لن ينامك رحمة رحمة من يلوى أنا الدنيا الكون دلائركم فيجازيكم أحسن الجزاء sai ya sakanta muku mafi kyau na sakamako wannan aya ya nuna cewa allah maɗaukacin sarki ya saukar da ƙur'ani wa Nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wannan ƙur'ani ayoyi ayoyi ne bayyanannu a cikin ta babu wudu ya yi aka ne yana fitar da mutane da wannan alkur'ani mai girma yana fitar da su daga duhun jayinci na kafirci zuwa ga aske na tauhidi na shirya wannan ya zo a yoyi daban-daban a cikin alkur'ani Allah yake fattakun ba ya ulil albabin ladina amanu qad anzala Allahu ilaykum dhikra ku ji tsoron Allah ya ku masu ankali wanda kuka yi imani lallai Allah ya saukar zuwa gare ku tunatarwa rasulan yatlu alaikum ayatillah manzo wanda yake karanta muku ayoyin Allah mubayyinatin bayyanannu liyukhrija alladhina amanu wa amilu salihati min adh-dhulumati ila an-nur domin ya fitar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari zuwa ga daga duhu zuwa ga aske wanda ya nuna cewa waɗanda ƙur'ani ke fitar da su daga duhu zuwa aske su ne wanda suka yi imani da ita wanda ba su imani da ita ba ba zai iya fitar da su ba sai sun imani ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات so da'awa zuwa ga imani da alkur'an yana fitar shi ne abin da ke fitar da mutum daga duhu zuwa ga asken imani sai dai dace zuwa ga fitowa daga duhun ɗin sai tare da imani da allah da kuma imani da manzonsa. wanda ya imani da wannan ƙur'ani shine Allah maɗaukacin sarki zai fitar da shi daga wannan duhu zuwa ga haske wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana kira zuwa ga gida na lafiya shine aljanna kuma yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya so sharaɗin ƙur'ani ya shigar da su daga duhu zuwa aske sai da imani da aiki na gari wanda ya imani da ita ya yi aiki na gari shi da ƙur'ani ya fitar da shi daga duhu da kuma abin da daga duhu su zuwa ga cikin imani يا أيها الذين يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم nuran mubina so da kansa aske ne zai askata wa wayanda suka yi imani da ita amma wayanda ba su imani da ita ba zai kara musu cuta ne akan cutarsu wa inna allaha bikum la ra'ufur rahim sifa ce na mubalaga wajen sifa na Ra'fa shine tausayi ma'anarsa shine karariyatu isabatul ghaib bima yadurru aw yughdi mutum yaki wani abu na mummuna ya samu wani shine ra'afa to Allah madaukakin sarki yana ki wani mummuna abu ya same ni rahim sifa ce na mubalaga na ar-rahma ma'anarsa shine son isar da alkhairi da amfani zuwa ga wani so Allah madaukakin sarki mai son ya isar da alkhairi da amfani ga zuwa waɗanda suka yi imani da shi suka yi aiki na gari suka yi biyayya da shi a kan wannan za mu dakata wanda muka yi yayi daidai mai ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure mai dakata mana salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh